يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci ta masjid abi huraira masjidu salafiya mai lamba ta uku a wannan unguwar tashar ɗan fulani a garin biyu jihar borno inda muke karatu a wannan littafi na nihayatul alam na الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي babban malami na akida الجامعة الملك سعود الرياض wanda mun gabatar da karatu a wannan littafi har karatu duka goma sha shida yau shi ne karatu na goma sha bakwai za mu tashi a shafi na ɗari da casa'in da takwas muna daren talata wacce take daren a takwas ga watan uku mars a miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida daren ashirin da tara ga watar jama'a da lil'ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai a za mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a ga dan uwa malam Musa wanda duk wanda yake nan gari musamman wuraren wanda ya san malam Musa ba police malam da akwai kanin sa malam Musa wanda ya gama fara shekarun baya kuma ya rike matsayin amir kusan ya koyan a tarbiyya da islamiyoyi mata daban-daban kuma yana cikin malamai masu gabatar da nasira. a nan gari wanda daga baya zo ya samu karantarwa abuja to wani samanin musu ya tura mun sako na tes shekaran jiya Manajiya jiya bayan da karatun dare na da turmuzi akan Allah ya yi wa shi malam Musa da Rasul ah, ya yi accident rana asabar kun zauna yana can wuraren rana asabar tafiyar da yake tsakanin abuja ah, kaduna zuwa abuja suka yi mummunan hankali gaskiya sun je da ya tura musu sabon barci bai ɗauke ni ba saboda alhinin wannan muna roƙon Allah ya tafi da rahama da suke a can Abuja karantar da addini ne muna roƙon Allah ya karbe sa mu shi Allah sa ya huta kuma Allah ya kyautata namu karshe kuma ina jin tsazu kamar akwai ko jere ko da guda ko mota da ta yi hatsari daga Bauchi zuwa daga wanda zuwa Bauchi ita ne wajen sha takwas su rasu wannan Aa, a babbar nasiha ga